mutanen da ke hannun 'yan ta'addan da sun yi tattaki zuwa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya da ke babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a ranar Alhamis wanda ke kasance kwanaki na sha bakwai da 'yan uwansu ke tsare a cikin daji ba a san yanayin da suke ciki ba inda suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar da ta dube su da irin rahama ta fito musu da 'yan uwa. Wannan tattakin da yana zuwa ne ƙasa da kwanaki uku da wasu daga cikin 'yan uwan mutanen da ke tsare a daji suka ba da wa'adin sa'o'i biyu gwamnati ta kubutar musu da 'yan uwan nasu a a wata ganawa da manema labarai. Aliyu Mahmud wane ga wata mata wacce ke tsare a hannun 'yan bindigar a daji. Yar uwata wanda ita ce mai cikin wata bakwai wanda take hannun wa'annan 'yan ta'adda. Muna cikin halin haula muna cikin tashin hankali na fiye da misali. Kuma abu da mun dangana shi da Allah tunda shi ne mai yi su wanda aka ɗaura ma nauyin wannan abun abun ya nuna kamar sun yi baris da shi a dai yadda muke gani amma fatanmu shine abun da mu sani bai kasance kuma suna taɓuka wani abin da za a zo a samu mafita akan halin da aka samu kai ina kiran gwamnati da babban murya akan su duba su ga al'amarin da wayannan bayan Allah suke ciki kazalika ga wasu yan uwa ga wasu daga cikin waɗanda ke tsaron a daji da bayani kan yanayin zama ɗarɗar da suka shiga sakamakon ɗauke yan uwansu da aka yi na Fatima Zara Kasim ina da ɗan uwa a ciki ina roƙon gwamnati dan darajar Allah su yi haƙuri su duba mu akan matsayin 'yan ƙasa da kuma 'ya'ya mu zo a zauna duk abin da zai yiwu saboda mutanen nan sun ce su basa da abin da za su yi da mu gwamnati ta sani mu ba mu sani ba ni sunana dr ba'abba muhammad miji ne da ɗaya daga cikin mutanen da aka kama aka ɗauka a wannan wuri na ak9 train da zai je kaduna ga abuja ba wanda ya tuntube mu wato tun daga farko washe garin ranar da aka yi wannan attack suka kira mu suka nuna mana kan cewa suna nan lafiya amma from yadda suke magana mun fahimci kan cewa an ba su siffan abin da ma za su faɗa tun daga wannan ranar fa ba mu wani magana daga gare su sunana Aminu Lawal Otman ni ɗaya daga cikin family na waɗanda aka yi garkuwa da su kuma mun zo ne mu gabatar ga kukanmu zuwa ga ita wannan hukuma a matsayin ta na mai kare 'yancin dan adam kuma mu isar ga kukanmu da kuma roƙonmu zuwa ga shi mai girma shugaban ƙasa ba Muhammadu Buhari don ya zo ga cigi wannan al'amari don su cece waɗannan 'yan uwanmu da aka yi garkuwa da su sunana Idaya su Sisters Inobu guda biyu ne suke cikin wanda ake kidnapping a cikin kaduna abuja bomb attack da wadda terrorists suka attack on the 28th of march 2022 tried uh, arrest mun reaching out to the government mun reaching out to the authorities that are involved kuma an yanzu bamu ga abin da suka mana ba akwai mutanen da under urgent medical attention muna da matan da tana da cikin wata bakwai muna rokan gwamnati na nigeria muna rokan president Muhammadu Buhari dan Allah ya duba wannan abun a matsayin uba a inda wasu yan uwa ga waɗanda aka yi garkuwa da su a cikin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna da ma wasu wasu 'yan Najeriya ke ganin gazawar gwamnati wajen yaƙi da matsalolin tsaro a ƙasar. Tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar ya bayyana cewa. Ba shakka jama'a suna ganin gazawar gwamnati da 'yan masu aikin tsaro. Amma gaskiya halin da muke ciki masu tsare mu aiki ya yi masu yawa. In ce in dambu ya yawa baya jin mai. In ka duba yanzu a jihohin da muke da su a Najeriya wurin shida ka haɗa da Abuja. Ba babu inda sojoji da masu aikin tsaro ba su yin wani aiki akan maganar tsaro kuma abin takaici shine in suna fama da 'yan ta'adda sai ka ga wasu tsiraru kuma sun fito masu yin sata masu yin kidnap ne sabili da ka gaskiya aiki ya masu yawa ni alawa ganin ni da kai ko ke muna da taimako da ya kamata wanda za mu iya bayarwa a sabili da maganar tsaro din nan. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.